This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. a Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwar intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarfil Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara baku cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a shirye yake azawa ɓangarorin ƙasar Sudan ta kudu takunkumi. idan ba su kaddamar da sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya kacokan ɗinta ba. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Juma'a, wakilan kwamitin goma sha biyar sun yi kira ga dukkan bangarorin Sudan ta kudu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar nan take. A ranar Alhamis, shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya baiwa rundunar sojan ƙasarsa umarnin da su dakatar da dukkan hare-haren da suke kaiwa. ya ba da wannan umarnin ne kafin a fara amfani da yarjejeniyar samun zaman lafiya a yau asabar dinnan cikin yardar Allah. A ranar Laraba shugaba Salva Kiir ya rattabawa yarjejeniyar hannu a Juba mako guda bayan da shugaban 'yan tawaye Rick Macha ya rattaba rattabawa yarjejeniyar hannu a birnin Addis Ababa. To amma a lokacin Mr. Kiir ya bayyana ta babarsa akan yarjejeniyar. al'amarin da ya sa aka yi ta bayyana tsoron cewa kila yarjejeniyar ba za ta kankama ba wata sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar ya nuna damuwa akan duk wata sanarwar da kowane ɓangare na sudan ta kudu zai gabatar da za ta nuna rashin aniyar ƙaddamar da yarjejeniyar ƙulla wannan yarjejeniya ta biyo bayan shawarwaran da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar ethiopia da kuma karya alƙawuran yarjejeniyar ba a baya da bangarorin sudan ta kudu ɗin suka sha yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya ce ran shi ya ɓaci sosai da jin labarin cewa an gano gawawakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babban mota a kan wata babban hanya a ƙasar austria kusa da kan iyakar ƙasar hungary yawancin gawawakin ta 'yan ƙasar syria ne ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin arcewa yaƙi da ta'addanci domin inganta rayuwarsu a Turai. Jiya Juma'a Mr. Ban ya ce yakin da ake a Siriya ya bayyana a gefen hanya a tsakiyar Turai. Haka kuma Mr. Ban ya yi Allah wadai da masu fasakorin mutane da mutane da ke yin smogal ɗin mutane suna yin watsi da su 'yan gudun hijira ɗin kan teku suna barin ruwa na cinye su. Ya bayyana tekun Mediterranean a zaman inda ko kuma tarkon mutuwa. Akalla mutane uku aka kama bayan da aka gano gawawwakin a ranar Alhamis. 'Yan sanda sun ce sun yi imanin cewa yawancin mutanen da suka mutu sun rasu ne a saboda rasin isasshen iska. Baya ga ganin cewa sun cika alkawuran da suka ɗauka na baiwa 'yan gudun hijirar da suke acewa a hatsari kariya da mafaka, Mr. Ban ya ce tilas ƙasashen duniya su ƙara zagi dantse wajen magance rikice-rikice da wasu matsalolin da suke tilastawa mutane arcewa domin ba su da zaɓi. Mr. Ban ya ce kasan yin haka zai sa fiye da 'yan gudun hijira dubu arba'in da ake samu a kullum yawon suna ƙaruwa. Yawancin 'yan gudun hijira suna arcewa ne daga ƙasashen Syria da Iraq da kuma ƙasar Afghanistan. Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce mayakan Kurdawa sun sami nasarar fatattakar 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS suka kubutar da wasu ƙauyuka a arewacin Iraq. Sojojin Kurdawa da ake cewa Peshmerga tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin sojojin ƙawance na taron dangi sun kwace wani yanki mai tazarar kilomita mai ta murabba'i daga hannun 'yan yakin sa kan isis suka fatattake su daga ƙayyuka guda bakwai tun ranar laraba faifan bidiyon da pentagon ta gabatar a jiya juma'a ya nuna yadda hare-haren jiragen saman yakin Amurka suka lalata wata motar yaƙi wato 'yan kungiyar ISIS ɗin a kusa da Tus a arewacin ƙasar Iraq. Ma'aikatar Pentagon ta ce hare-haren jiragen saman yakin Amurka za su ci gaba da lalata sansanoni da kayayyakin kungiyar ISIS. Yankin Kurdawa mai 'yanci kada ran kada han da ke yawancin arewacin Iraq ya faɗaɗa tun lokacin da aka ƙaddamar da yaƙi akan 'yan ƙungiyar ta islamic state a nan amurka kuma a jihar virginia da ke kusa da nan birnin washington dc an yankewa wani matashi ɗan shekara goma sha bakwai da haihuwa mai suna ali shukri amen hukuncin ɗaurin shekaru goma sha ɗaya a gidan yari a saboda an sami shi da laifin ƙulla makarkashiyar baiwa ƙungiyar isis taimako ali shukri amen ya amsa laifin da aka yi zargin ya aikata a wata kotun gwamnatin tarayya a watan Yuni na amfani da dandalinsa na Twitter wajen aikawa wakilan kungiyar ISIS da magoya bayan su sakon karfafa gwiwa da shawarwari. Haka kuma ya ce ya taimakawa wani matashi mai suna Reza Inkenjad yin bulaguro zuwa ƙasar Syria domin shiga cikin kungiyar ISIS. Lauyan gwamnatin Amurka Dana Boynta ta ce hukuncin da aka yankewa wannan matashi a jiya ya nuna cewa duk wanda aka kama da laifin amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo wajen nuna goyon baya ga ƙungiyar isis to za a hukunta shi kamar yadda za a hukunta waɗanda suka je suka shiga ƙungiyar isis ɗin haka kuma a jiya juma'a wani alkalin kotun tarayya a jihar florida ya yankewa wani ɗan ƙasar kenya mai suna muhammad hussein sa'id hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar a gidan yari domin shi ma an same shi da laifin goyon bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda uku da suka hada da ƙungiyar al da al-nusra front kawar ƙungiyar al a ƙasar iraq da kuma ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somalia a watan mayu muhammad hussein sa'id ya amsa laifin cewa ya karɓi kuɗi daga hannun wani da shi ma ake zargi da niyyar aikawa ƙungiyar al-shabab al-shabab haka kuma ya ce ya yi ƙoƙarin ɗauka waɗanda za su kai hare-hare a nan amurka ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaba barack obama na amurka ya ce yarjejeniyar da aka kulla da iran akan shirin nukiliyarta za ta toshe mata duk wata kafar da take da shi na kera bom ɗin atom shugaba obama ya yi wannan furucin ne a lokacin da yake mai da martani ga damuwar da yahudawan amurka suka nuna a kan kulla wannan yarjejeniya mr obama ya ba da gudummawa ne ga wani shirin da wasu kungiyoyin yahudawa suka shirya ta gidan talabijin na yanar gizo da suka yi shiri makamancin wannan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da sakataren makamashin amurka ernest morris Shugaba Obama ya ce sun yi watanni suna tattaunawa da gwamnatin Isra'ila a kan yadda za su inganta haɗin kai ta fuska matakan tsaro da inganta musayar bayanan sirri da kuma yadda za su daƙile tasirin Iran a yankin. Ita dai gwamnatin Isra'ila ba ta goyon bayan yarjejeniyar da za ta hana Iran ɗin ƙera bam ɗin nukiliya domin a sassauta mata takunkuman da ƙasashen yammacin duniya da kuma Amurka suka aza mata. Mr. Obama ya ce ko da yake yarjejeniyar ba za ta magance dukkan matsalolinsu da Iran ba, to amma ya fi babu bafallaci da baƙin ɗa. Ya ce sun san cewa gwamnatin Isra'ila ta san da haka. Haka kuma ya ce babu wani ɓangare na yarjejeniyar da zai nuna wato da zai hana su ci gaba da matsan lambar dakile ayyukan ta'addanci. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Hello. <laughs> Yeah, for my.

Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau ma cikin wannan fili yau muna jin waƙoƙi ne na marigayi mammalon shata ga ɗimbin gaisuwa ta musamman daga wannan fili na abar huce zuwa ga masu sauraron mu CSP wato Chief Superintendent na 'yan sanda Muhammad Hassan DPO na garin Potiskum a jihar Yobe da iyalansa da fata yana nan lafiya don man gaisuwa zuwa ga muktari inuwa observer sai abdulrahman inuwa da muhammad mustapha big boss na phcn a zaria sai mustapha adamu jajiri tare da habu zali na makarantar card poly da ke kaduna birnin gwamna sai alhaji muhammad jajiri da alhaji ya uyalwa mamudo tolman a garin mamudu da ke dab da potiskum a jihar wato yobe da fatan kunanan lafiya don mun gaisuwa zuwa ga usman disa gadaka sai usman mamman durkwa da wada ibrahim sai sabo da dambam tare da nuhu dangana sai idi gambo ingirims tare da ishaku ka'ilu wato jana sai abubakar umar da ke jimeta da kashim kacalla da fatan kunanan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam julius yambal a abuja babban birnin tarayyar najeriya sai kuma wato adamu audu wato jemage da iyalansa da fatan yana nan lafiya shi ma haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga muhammed muhammad gajimi tare da sama'ila wakili bodiga dukkan ku da fatan kuna nan lafiya Ukatara maradu maude akayade maude da sarkin Kano bayro Ga gaisuwa ta musamman zuwa ga wakilin Abdullahab Muhammad tare da amaryarsa da fatan an yi biki kuma an gama lafiya. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ango zangina Ahmed da malama Maryam Umar Baciji amaryarsa. wato wadda a yau ake daura aurensu a babban masallacin garin bajoga da misalin karfe goma sha ɗaya na rana allah ubangiji ya sanya alheri a cikin wannan batu dan bangai suwa zuwa ga mai sauraronmu wato kabir yahaya gusau airspace manager na wato babban filin jirgin saman garin gombe wanda ya yi wa tattaki har nan ofishinmu a birnin washington dc muka gaisa muna gaida mai ɗakin sa hajiya umar khairi kabir gusau tare da ɗayarsa amina kabir gusau wadda take karatu a jami'ar usman dan hodo da ke sokoto da kuma 'ya'yansa hassan da usaini da fatan duk suna nan lafiya kuma muna masa fatan cewar ya koma gida lafiya ga ɗimbin gaisa gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar murar talaka reshen jihar zamfara wato hafizu balarabe gusau tare da mataimakinsa sa'idu abbas ɗan sadau da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga yusuf imam dauda wato chakimo tare da amaryarsa usaina a baucin yakubu da fatan an yi biki an gama lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga muhammad sabo turakin giyaɗe tare da alhaji bukar galla a maiduguri jihar borno sai nasiru yusuf birnin kudu jami'in yada labarai yankin karamar hukumar gwaram da fatan kana na lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji garba aliyu jalam wato dan Biram na jalam a jihar bauchi sai bako fj fggc bauchi da alhaji ado mai kemis a birnin kobuddu sai alhaji gambo barau potiskum da fatan kananan lafiya tare da iyalanka muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji haruna bibi tar tarmasuwa da alhaji baffa hamma bajo ga turakin funa kai sai alhaji muhammad magaji duwa shatiman jama'are da fatan kunanan lafiya kuma ga dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu mu aminu abdu baka noma sani mai nagge tare da hajiya halima kademi a kanan dabo da fatan kuma kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa ta musamman zuwa ga zakari salihu gidan rumji dan nijar da ke birnin changsha a can kasar china da fatan kana nan lafiya kai ma haka kuma muna mika sako na fata alheri ga ango da amarya wato murtala sa'idu alti funtuwa sai amaryarsa khadija madumai akoko wanda a yau asabar 29 na ake daura auren su a gidan alhaji ibrahim mai akoko bayan first bank da ke funtuwar jihar katsina da karfe biyu da rabi na rana allah ubangiji ya sanya alheri a wannan auren. sanda, mai gano alu mai zango. ma lana da arwa zai ne yan banda na gaba shuru da ya ta na gane malam lahi wa ba kwam adu dan darma na gane malam lahi umaru bai gado na malam ya yi uku bai ba alhaji mai ba shuru da ya ta na

ya zakwa ma na ya sanda a ba. gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidajen kurkuku ta Najeriya a Bauchi tare da Ibrahim S. Bello shi ma na hukumar gidajen kurkuku a Gombe jihar Gombe Najeriya sai ɗimbin gaisuwa zuwa ga Malam Ahijo da ke garin Kayinji tare da wato janar mai ritaya Muhammad Barau tare da iyalansa da fatan ka samu lafiya sosai ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu wato wato abdullahi musa sogiji wanda ke kasuwar barci a kaduna birnin gwamna muna gaida mai sauraronmu Anas Saminu Ja'en Makira da fatan kananan lafiya. Haka kuma muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu Alhaji Murtala a basu mai shadda kwantagura mataimakin ma'ajin ƙungiyar murar talaka ta ƙasa. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga mai sauraronmu Adam A. Adam gaisho shugaban 'yan wato a bari ya huce a jihar Yoben, Najeriya. Haka kuma muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Sanayed Yahaya Karfi da fatan kuma kuna nan lafiya. dambin gaisuwa zuwa ga Umar Musa Dambam Layin Zana a Baucin Yakubu tare da Sale Shehu Shahada Dambam sai Yakubu Abdullahi Dambam tare da Alhaya Kasai sai Malam Musa Kwalo da fatan kuna nan lafiya. Ga dambin gaisuwa zuwa ga Lami da Habiba matan Muhammad Muhammad Ahmed Usman gan Makeri a jihar Niger sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Buba mai goro a gashuwan jihar Yobe da fatan kuna kunanan lafiya. Sashen Hausa na murya Amurka na mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Malam Isa gwamnati barin miya sai kallo tare da 'yan majalisar sa unguwar jaki a Baucin Yakubu sai gaisuwar Adamu Ibrahim Madakin Boy tare da mai jama'a Ibrahim Kafinta. tsohon ma'aikacin fggc bauchi sai ladan c da bala makaniki da dukkan sauran 'yan majalisar marigayi dan azumi body su ma angon jaki a bauchi da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Dr. Adamu Isa Wafa a kanan Dabo tare da iyalansa sai gaisuwar Alhaji Musa na Babaldu mai nama gangare a Babaldun jihar Jigawa Najeriya da fatan kai ma kana nan lafiya. Madala. Kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce a shirye yake azawa ɓangarorin ƙasar sudan ta kudu takunkumi idan ba su ƙaddamar da sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya a kacokan ɗanta ba babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya ce ran shi ya ɓaci sosai da ya ji labarin cewa an gano gawawwakin 'yan gudun hijira 71 cikin wata babbar mota a kan wata babbar hanya a kasar austria kusa da wato kan iyakar kasar hungary yawancin gawawwakin ta 'yan siriya ne ciki har da yara waɗanda suke ƙoƙarin acewa yaƙi da ta'addanci domin inganta rayuwarsa a turai Ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta ce mayakan Kurdawa sun samu nasarar fatattaka 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS suka kubutar da wasu ƙauyuka a arewacin Iraq. Sojojin Kurdawa tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin sojojin ƙawance na taron dangi sun kwace wani yanki mai tazara kilomita mai tan murabba'i daga hannun 'yan yakin sa kan kuma suka fatattake su daga ƙauyuka guda bakwai tun ranar Laraba. da takaitattun labaran duniya muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin abokan aiki na daga nan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.